da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shara Hausa Radio biyu na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da shirin nan na labaran wasanni sai shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Su da wanda za a saurara da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 21 ga watan nuwamban shekara ta 2022 wanda daidai da 26 ga watan rabi'u thani na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 31 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 21 ga watan nuwamban shekara ta 1991 aka zaɓe Butrus Butrus Gali a matsayin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya na shida a kwamitin tsaro na majalisar an haifi buturus gali a shekara ta 1922 a birnin alkahira na kasar masar buturus gali dai kirista ne ya kuma kammala karatunsa na jami'a a jami'ar alkahira da ke kasar masar sannan kuma ya shiga karantarwa daga baya buturus buturus gali ya shiga harkokin siyasar kasar inda ya zama mai baiwa shugaban kasa shawara a kan lamuran kasashen waje buturus gali ne ya baiwa tsohon shugaban kasar masar anwar sadat shawarar shiga solo da isra'ila shekara ta 1978 sannan kuma bayan da kasashen duniya suka mayar da kasar masa saniyar ware shine ya yi ta kai komo har sai da ya sake mayar da alakar kasashen larabawa da masar a ranar 21 ga watan nuwamban shekara ta 1991 ya zama babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na shida ya kuma rike wannan mukami har tsawon shekaru biyar. daga ƙarshen masu ware ko kun san cewa shekaru 25 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan nuwamban shekara ta 1996 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya zaɓi ranar 21 ga watan nuwamba na kowace shekara ta zama ranar talabijin ta duniya manufar zaben wannan ranar da ita ce ganin irin muhimmancin da ke tattare talabijin wajen isar da sakonni da kuma ilmantarwa ga bil'adama manya da yara da mata da maza da ƙananan yara sun iya amfani da talabijin ko da kuwa ba sa iya rubutu da karatu kafar sadarwa ta talabijin ita ce kafar sadarwa mafi karbuwa a duniya da wannan dalilin ne majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci hukumar unesco tare da haɗin gwiwa da gidajen talabijin daban-daban na ƙasashen duniya domin samar da fina-finai da shirye-shirye masu ilmantarwa da kyautata rayuwa ta zamantakewar jama'a a ranar irin ta yau akan gudanar da taro a cibiyar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york na ƙasar amurka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 Allah yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya ito da farko ga muhimman kaninsu. kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya ce kasar ta fara aiwatar da sabbin matakai a cibiyunta na nukiliya kasar jamus ta ce ta dakatar da wasu masana'antu saboda karancin iskar gas a karan farko a tarihi an buɗe gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya a ƙasar qatar da ayoyin kur'ani mai tsarki yanzu kuma ga labaran da ke dake kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya tabbatar da cewa tehran ta fara aiwatar da matakai da dama a cibiyar sarrafa makamashin nukiliya na natanz da kuma fordo tare da halartar masu sa ido na hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasa da kasa iaea e wannan na zuwa ne dai a matsayin martani ga matakin da amurka da ƙasashen tarayyar turai suka ɗauka a kwamitin gudanarwa na hukumar makamashin nukiliya ta duniya na yin allah wadai da abin da suka kira rashin bar da haɗin kai daga bangaren iran ga hukumar ya kara da cewa sun yanke wannan shawara ne a lokacin da iran ɗin take da tsarin shirin nukiliya na zaman lafiya a zahiri idan aka kwatanta da na'urori da ke karkashin kulawar hukumar makamashin nukiliya ta duniya a dukkanin tashoshin nukiliya na kasar iran wanda shine matakin sa ido da bincike mafi girma a faɗin duniya da hukumar take yi akan ayyukan nukiliya wanda ba a taɓa yi wa wata kasa irin hakan ba ya ce duk da wannan haɗin kai da iran ɗin take bayarwa wannan bai hana ƙasashen turai su siyasantar da ayyukan hukumar ba akan haka iran ta yanke shawarar ci gaba da gudanar da ayyukan ta daidai da maslaharta da kuma abin da zai amfani al'ummar kasar ta gwamnatin kasar jamus ta sanar da cewa sakamakon matsalolin makamashi da kasar take fuskanta hakan ya sa alatilas ta fara daukar matakai na tattalin iskar gas a masana'antun kasar ministan harkokin tattalin arziki na kasar jamus robert harbeck ya tabbatar da cewa ya zuwa yanzu kasarsa ta dakatar da wasu masana'antu saboda karancin iskar gas na tafiyar da su yana mai gargadin cewa hunturu mai zuwa za a fuskanci yanayi mai matukar wahala bugu da kari akan haka kasar hungary ta yi kira ga tarayyar turai da ta dakatar da manufofinta na gagabawa rashi takunkumi da kuma mai da hankali akan ta buɗe wuta da fara shawarwari domin kawo ƙarshen yakin ukraine maimakon ta wutar rikicin tun kafin wani lokacin da gwamnatin ƙasar rasha ta gargadi kasashen turai da cewa su ne za su shiga cikin matsananciyar wahala sakamakon saka mata takunkumi musamman ma akan makamashi wanda ya hada da iskar gas da kuma fetur domin kuwa kasashen turai da dama sun dogara ne da kasar rasha wajen samun makamashi to jama'a masu sauri kada a sha'afa labaran suna zuma ku ne daga hausa radio voh a birnin tehran hukumar zaɓe ta ƙasa a najeriya wato inec ta ce ta shirin gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban kasa a shekara ta 2023 idan har hakan ta kama kakakin hukumar ta inec shine bai na hakan wata ganawa da ya da editocin jaridu da wakilan kafafen yada labarai a birnin abuja ya ce dama bisa ga al'ada hukumar inec na yin irin wannan shiri a da lokacin da za a yi zaben shugaban kasa an kuma fara yin hakan ne tun daga shekara ta okoye ya ce a irin wannan shiri tun daga farko dai inec za ta rubanya adadin ƙuri'un da za ta buga wato da masu zaɓe su miliyan 93 ne to inec za ta buga miliyan 186 ko da za a yi zagaye na biyu a cikin zaben inec dai tana shirin gudanar da zaben shugaban ƙasa ne zagaye na biyu idan aka kasa samun wanda ya nasara a zagayen farko a karan farko a tarihi an fara buɗe bikin gasar cin kofin ƙwallon kafa na duniya na shekara ta 2022 a ƙasar qatar da karatun ayon ƙur'ani mai girma da kuma abubuwan da suka nuna riko da ingantattun kayan tarihi na musulunci da kuma al'adun larabawa a yammacin jihar lahadin dai aka gudanar da bikin buɗe gasar cin kofin ƙwallon kafa na duniya na ƙasar qatar shekara ta 2022 a filin wasa na albait sannan kuma an ɗauki tsawon mintuna talatin ana gudanar da bikin budewar baya kuma an tsara 'yan sanda tare da dawakai na larabawa masu tsafta da kuma rakuma a matsayin wani al'amari da ke nuna riko da gado da al'adu na ƙasar mai masaukin baki bayan kammala bukukuwan ne dai aka buga wasa na farko a tsakanin qatar mai masaukin baki da kuma ecuador inda ecuador ɗin ta zira kwallaye guda biyu a ragar qatar kuma har aka tashi wasan qatar ɗin bata iya farkewa ba a saurari karshen labaran duniyar kenan. aka saurari labaran duniya kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin da muke dauke da su inda zamu fara da shirin nan na labaran wasanni. Labaran wasanni. Matasa sauran masu shawara wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barka mu da waraka da kuma sake saurara da mu a cikin shirin na labaran wasanni. Wanda a cikin sama'i mai kawo muku man bayanai game da mamman labaran wasanni da suka shafi gashin nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai da fatan masu kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla zuka bar mu shiga cikin kwarai shirin inda za ku ji cewa sannu bata hana zuwa sai dai a daɗe ba a je ba in ji masu iya magana a jiya lahadi 20 ga watan Nuwamban da muke ciki na wannan shekara da muke cikin 2022 ne aka buɗe gasar kwallon kofin duniya da kasar Qatar ke ɗaukar bakunci inda kasashe 32 a na duniya za su fafata da juna a karo na 22 a tarihin gasar kuma ta farko da aka taɓa yi a wata ƙasar larabawa kuma an buɗe wasan ne tsakanin ƙasar ecuador da kuma mai masaukin baki ƙasar qatar inda aka tashi wasan biyu da babu. A bangaren gashen Afirka kuwa kasashen Ghana, Senegal, Kamaru, Morocco da Tunisia su ne za su wakilci nahiyar Afirka a wannan gasar. Kamun mu tsunduma cikin shirin gadan-gadan baron kamo an daga cikin jadawalin yadda wasan zai kasance a wannan gasa. a rukunin a akwai kasashen qatar ecuador senegal da kuma netherlands sai kuma rukunin b inda ya kunshi kasashen ingila iran amurka wales a rukunin c akwai kasashen argentina saudiya mexico sai poland sai kuma rukunin d inda ya kunshi faransa australia denmark da kuma kasar tunisia sai kuma rukunin e inda ya kunshi kasashen spain costa rica jamus japan sai kuma rukunin f inda ya kunshi kasashen belgium canada morocco da croatia a rukunin ji kuwa akwai kasashen brazil sabia switzerland da kuma kasar kamaru sai kuma rukuni na ƙarshe wato rukunin h inda ya kasashen portugal ghana uruguay sai kuma kasar korea ta kudu gasar ta zo da wasu sabbin abubuwa da ba taba gani ba a tarihin gasar kwallon kucin kofin duniya inda cin dokokin da kasar kasar ta kafa a lokacin gasar shine haramta yadda barasa a filin wasa kuma ba ta yarda wani ya take dokokin kasar ko keta hurumin addinin da ƙasar ta imani da shi ba a lokaci guda kuma tana mara balale da duk wani bako da ya isa ƙasar ta ƙatar domin halartar wannan gasa ta cin kofin ƙwallon kafa ta duniya har ila yau ƙasar ƙasa ta faɗi cewa za a rika yin shiru na ɗan lokaci a duk da a kira sallah a filin wasa a ƙasar Ƙasar Qatar ta gina a filayen wasa guda bakwai ciki har da sabon filin tashi soka jiragen sama da kuma jirgin ƙasa mai gudu na ƙarƙashin ƙasa wato metro da hanyoyi da kuma sabbin otel-otel har guda ɗari. Tun bayan da aka ba ƙasar katarar haƙƙin damar karɓar bakuncin gasaccin kofin duniya a shekarar biyu da goma, ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suke ta wato sukar irin mu'amalar da take yi wa leburori ma'aikata a ƙasar da ke ayyukan gina filayen wasa da yin amfani da ƙarfi fiye da kima a kansu. inda aka ce sama da 'yanci rani daga kasashen india pakistan nepal bangladesh da sri lanka su 1500 ne suka mutu da suke aikin gini daga lokacin fara gina filayen wasan har zuwa lokacin kammala su kuma daga cikin muhimman abubuwa da aka yi wajen buɗe wannan bar gasar shine a karan farko inda aka buɗe gasar da fara katin alkur'ani mai girma haka zalika kasar kasa ta buƙaci a kiyaye dukkan dokokin addinin musulunci da al'adun kasar yanzu ko bari mu leƙa yankin asiya inda za mu leƙa ƙasar iran kuma za ku cewa tawagar kwallon kafa ɗayan ƙasar shekaru goma sha hudu ƙasar iran ta zama zakara a gasar kwallon kafa ta cin kofin kafa ta shekara ta biyu da ya gudanarwa a ƙasar tajikistan tawagar iran ta zama ta biyu bayan da ta samu lambobin yabo na zinariya guda shida yayin ƙasar tajikistan ta zama ta ɗaya bayan da ta samu lambobin yabo na zinariya guda goma sha biyu kasashen Iran, Tajikistan, Uzbekistan da kuma Turkmenistan da Afghanistan su ne kasashen da suka harci wannan gasar ta 'yan ƙasar shekaru goma sha hudu kuma wannan ita ce gasar kwallo ta matasa ta farko da aka gudanar da ita da ranar tara zuwa sha tara ga watan Nuwamba da muke ciki a kasar ta Tajikistan. a yau litinin ne ake sa ran za a buga wasa na farko tsakanin kasar birtaniya da kuma kasar iran kasar kwallon kafacin kofin duniya da kasar qatar ke daukan bakunci wanda ake gudanarwa da aka fara tun a jiya lahadi to yanzu kuma mun leƙa nahiyar afirka inda za ku cewa shugaban hukumar kwallon kafa nahiyar afirka dr matsefe zai ziyarci tawagon kwallon kafa na gashin afirka da za su wakilci nahiyar a gasar kofin duniya da ake bugawa a kasar qatar ina tuni tun a ranar asabar ta gabata ma ya fara wannan ziyara a masaukin tawagar kwallon kafa ta senegal a birnin doha kuma zai ga sauran tawagogin kasashen morocco ghana kamaru domin karfa gwiwa da ba su wari na ganin sun iya cirewa nahiyar kitse a wuta. mai ban kwana da ku bari mu ka muku hira da muka yi da Abubakar Aliyu Musa wani mai sha'awar kwallon kafa domin jin irin ta bakin sa game da gasar cin kofin duniya da ake yi a kasar Qatar. To a jiya ka kalli yadda gasar farko ta gudana kanin Qatar da Ecuador ko mai mecece mahangara game da yadda yadda wannan wasa gudana. wanda daman a ɗabi'ance kasan da take da ta ɗauki nauyin wasan misali ko a ta ake gudana. gudanarwa su ne suke fara buga wasan din eh, a wannan lokacin to gaskiya wasan din da ta ɗau zafi kamar da aka sani dai duk farkon abu yana zuwa da zafi zafi ne misali zai lokacin yan wasa suke da hamasa har suke ganin kan cewa zai ya kamata su wannan ne abin eh, su yi kokari abu ne da aka dade ana jira misali eh, an dade ana jira su tsawon shekaru hudu so za a fara wasan ne da zafi zafi kuma daya daga cikin alamomin da zai nuna kan cewa a wasan ya taho da zafi zafi shine a farkon farkon wasan din ma ba kai mintuna go goma ba aka fara samun misali eh, eh, laifuffuka haka wato abun da ake kira faul da turanci wanda dan wasa kan bugi dan wasa misali eh, ba yadda ta dace ba da wanda dai a ƙarshen wasan duka bangarorin biyu sun samu misali katin gargadi da dai sauransu to haka nan kuma akwai wani abin da yake na muhimmi game da a wannan wasa shi ne eh, yadda kasar katar ta zamanto kasa ta farko da ta fara shan kayi a wasan farko na gasar cin kofin duniya wacce take tace take karban bakoncin eh, shirya wannan wasan din ita ce kasa ta farko da ta samu wannan wannan rashin nasara din wato ta shiga tarihi ita kuma kenan to daman da yake shi tarihi ko shi kwallon kafa yana ana ana kakkafa tarihi ne so wasan da ya katar sosai kuma duk da dai kasar kasar din ta sha kayi amma dai ta ci gaba da fafatawa ganin ta dawo da ganiyar ta amma dai eh, cikin hukuncin Allah hakan bai yi ba To a bangaren gashen turai ko za ku cewa an dakatar da Robert Lewandowski daga buga wasa uku a La Liga bayan jan kati da aka bashi a wasan da suka buga tsakanin su da Osasuna a makon jiya. Manchester United tana duba hanyoyin da za ta bi da zimmar soke kwanta ragin Cristiano Ronaldo a club ɗinta ko kuma ɗaukar matakin shari'a a kansa. Wasu mahukunta United sun amince cewa bai kamata Ronaldo ya sake bugawa kungiyar wasa ba a ƙarƙashin mai horarsuwa Eric Ten Hag bayan kakkausar suka da ya yi masa a hirar da aka yi da shi a wani gidan talabijin. da ma saurare bari mu tsaya a nan saboda karancin lokaci amma tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabon shirin amma kafin nan amma madadin waɗanda suka taimaka shi ne kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo to wwwcb 1ng a huta lafiya. To kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. masu saurari assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin mai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. a yau shirin namu ya muku mai samu afi ni da mujirin waka da ya tanadar da fatan masu sa zama kuma za su ji daɗin wannan waka. شکستن های هر شب حسی که گم بود تو خنده هامون با تو قصه عشقی که آروم ردش و گم کرد از تو صدامون من با تو گریه کردم هر شب دل با پس حال تو بودم من مثل سایارم هر جا بودی به دنبال تو بودم تو حتی دل ندادی یک ساعت با هوای تو بنشینم بیدارم کن از این خواب من هر شب خواب چشماتو میبینم بی من رفتی بی تو موندم عشقی بین ما بود و پنهون شد من دور از تو تو دور از من چشمی گریم من و دلی خون شد دردی پنهون در جان داریم دلتنگی ببین درمان ما نیست خاموشم من خاموشی تو خاموشی بدون پایان ما بیداری که هر شب بی تو نشسته غمگین و خسته تنهاست روح بیتابی که هر روز بعد تنهایی دل به تو بسته باید من مثل هر شب از عشق قصه آبی مثل ابری دور و تنها بای از من تا نبارم چون باران بر To a gaishe ka mai samu a cikin wannan waka da ka rera mana da fatan masu sun gamsu kuma sun ji daɗin ta. A nan zan jarin zamun shirin gan lokaci na hararen mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma idan waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. thank you to don zamu karkare sai Allah kai mu can an jima da yamma za a ji mu dauki da wani shirin kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya